الشافعي ادري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بظفري الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya dawo da cikin irin wannan lokaci a wannan rana ta Lahadi sha ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi shekara ta dubu ɗaya hudu bayan hijirarsa daga zuwa wacce ta daidai da biyu ga watan april watan hudu kenan a miladiya 2023 muna cikin wannan babbar mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama wacce munasabar ta wannan wata na ramadan shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran muna cikin wannan sura suratul hashri wacce take karantar da mu al'amura daban-daban musamman dai tana wa'azantar da dukkanin musulmi ya rada sallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin tana magana akan shirin munafukai da ƙarshen su da kuma magana shirin yahudawa makiya manzan Allah kullum abin da alkur'ani yake nunawa idan bawa ya kalla abinda aka bi aka samu alhairi to ya da zage dantse da himma cikin aikatawa idan ya karanci abinda da yake sakamakonsa sharri ba da ake nufi da bawa ya sanci wannan shari mun ji yadda yahudawa da munafukai suka yi tubu lamarin manzo Allah kuma abin bai game musu da alhairi ba cikin ayoyi daban-daban tun daga aya ta goma sha ɗaya inda Allah ta tabaraka wa ta'ala yake gaya manzo Allah ya rasulullahi kaga waɗanda suka yi munafunci suna gaya wa 'yan uwansu waɗanda suka zama kafirai daga cikin ahlul kitabi wato eh, wato yanda su munafukai suke gayawa banin nadir din nan cewa idan har an fidda ku daga garin ku ma za mu bace tare da ku kuma ba za mu biye wa wani ba kan lamarin ku wa'ana suna nufin suna ziga ainihin waɗannan yahudawa akan kada su fita to wannan ayoyin da sai gabata kenan cewa kuma idan an yaƙe su za su fito su taimake su allah ya ce yana sane da cewa waɗannan munafukai ƙarya suke yi ko da ku an fitar da yahudawan daga garinsu ba za su fita tare da su ba kuma ko da an yaƙi waɗannan yahudawa ba za su taimake su ba kuma ko da sun taimake su suka ga yaƙoƙi ya yi nisa za su gudu su bar su kuma duk abin da aka faɗa aka abin ya zama allah ta baraka wata ya gaya muminai cewa ko dinnan kun fi tsananin abin tsoro a cikin zukatan waɗannan munafukai da su yahudawa eh, da su yahudawa duk allah Ta baraka wata ya ce domin su waɗannan munafukai mutane ne wanda ba su da fahimta Allah ta tabaraka ala ya ci gaba cikin faɗayar waɗannan da ya ayoyi Allah ta tabaraka ala ya ce za ku yi tsammanin kansu a haɗaiki amma kansu a rarrabai ki Allah ya ambaci waɗannan yahudawa to aya da mu kwana a jiya dai Allah yana buga misalin su waɗannan munafukai ya ce kamar misalin waɗanda suke a kurkusa ne waɗanda suka hallaka su ne wato bani ƙuraiza ko kuma su ainihin wato kafirai na maka mashirkai waɗanda suka wato ɗabi sakamakonsu a filin badar allah tabaraka wa ta'ala ya shabbaha munafukai cewa kamar shaidan ne wanda yake cewa da mutum kafirce kamar salin shaidan izi insani kifar kamar misalin shaidan ne da yake gaya wa mutum cewa kafirce idan kuma mutum ɗin ya kafirce ya hallaka to sai ya ce wato ni na kubuta daga lamarinka ni ina jin tsoron allah ubangijin halittu to wannan aya a hakikanin magana ta tana magana akan shaidan din na hakika amma akwai kisa wacce wato muka fara taba ta aje cewa wannan wani bawan allah ne daga cikin wato bani isra'ila wanda ya kiransa birsis arrahim mai ibada to yana cikin ibada kuma ya shahara cikin wannan ibada kuma wato yana da amsa wato yana da wato kamar abin amsawa addu'a ne bawa ne wanda yake abin amsawa addu'a shawar islam ya kawo wannan dai a nan a takaice ce ya hazi na zalat fi birsisan sunansa birsis shi mai ibada ne daga cikin masu ibada ta bani isra'ila ya je ma'asa kamar ɗakin ibadarsa yana yin ibada to amma ya zama duk abin da yake roƙa ana ba shi amsawar addu'a ma'ana da ya yi addu'a sai allah ya karɓa to akwai wani sarki a wannan zamani kuma wannan sarkin yana da wata 'ya kyakkyawar 'ya kamar yadda mallan taɓa wannan kaɗan ajiya yawa wannan ya ta wannan sarki kyakkyawa ce sai aka jarrabe ta da cutar wato farfadiya to sai wannan sarki ya ji labarin wannan mai ibada cewa addu'arsa abar karɓa ce sai ya aiko wannan yarinya zuwa ga wannan mai ibada don ya mata addu'a don ya roƙi Allah Allah ya bata lafiya to ita wannan baiwar Allah 'yar sarki yana daga cikin cutar ta duk lokacin da farfadiya ta kama ta takan yi tsirara daga jikin tufafinta kuma mutum ce kyakkyawa kamar yadda karatu ya gabata saboda haka tana gaban wannan mai ibada sai wannan cuta ta zo mata sai ya zamana ta yi tsirara kuma sai dan ya riyawa shi wannan rahibi mai ibada sai ya afka mata ma'ana ya lalata da ita da ya lalata da ya sai ta ɗau ciki bayan da ta ɗau ciki sai shaɗan ya zo masa a siffa ta mutum yake cewa da shi kai ta malam ai misalinka ba ta kamata a ce a ji labari a yadda kake da shura wajen ibada an ce shura wato wato sunan mutum ya cika duniya ta wani abu to shi ga shi sunansa ya cika duniya ta alhairi shi bawan allah ne to shaidar da sai ke gaya masa bata kamata a ce kaman kai yadda sunan ka ya cika duniya yanzu a ji irin wannan cewa har mace ta ɗau ciki da kai ba kuma ba matarka ba shaidan yake gaya masa shaidan a siffar mutum ya zo masa ya cewa da wannan abin kunya ya bayyana gare ka ai gara ma ka mutu domin in ka mutu asirinka bai tono ba amma dai a yanda kake ɗin nan a ce wannan babban labari mummunan labari ya bayyana daga gare ka to ai wannan babban abin kunya wannan kamar yadda mutane da dama suka ɗauki irin wannan irin wani zamani sun yi abun kunya su ce ai su gara a rufe asiri da kunya duniya gara ta lahira to irin wannan abun shi wannan shaidan ya zayyana wannan bawan Allah saboda haka yake gaya masa shi abin da yake shawara ga wannan mai ibada yake so aka kashe ta kawai abinda ya fi kamata a kashe ta tun kafin mutane su sani domin ta riga ta ɗau kawai idan ka kashe ta ma sai ka yi gifari a yi ba wani abu wannan shawarar shi dace cewa in ka kashe ta kawai daga baya sai ka lauke gifari ina misali irin wannan a lokacin yanzu ai da yawa akwai waɗanda suke neman dukiya ta hanyar haram idan su ya rufe wasu zama matsafa su hallaka mutane wasu ɗaya kuɗin al'umma ba nasu ba ne daga ƙarshe sai zo sai shi ɗan ya riya musu ko da shi ɗan ba fitowa biliye ba amma zuciyarsu shaɗaniya ita take riya wa mutanenmu na yanzu idan sun ɗaya dukiyoyin mutane ko sun zama matsafa ga mutum ya tara kuɗi a rasa daga inda yake wataƙila matsafi ne irin masu sukira society nan kama sai ga sun fi kowa iya kyau sun fi kowa iya gina masallaci ko wani abu makamancin wannan ma'ana abin da zuciyar ta take riya masu zasu yi wa Allah wayo ne sun tara dukiya amma sai su ya zamana sun zo suna aikin alhairi suna ganin kamar sun gama sasantawa da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban to wannan abin da yasa je mun riga mun zuko wannan kissa mun karanta ta kuma an fahimce ta amma muna so mu bi abin daki daki ne cikin abin da shehul islam ya bada gudunmawa a kai kuma mai na da abin da yake faruwa a zamanin mu duk dabarar da mutum zai yi ta cutar al'umma kuma daga baya zai ce zai wa Allah dabara da wannan dukiyar to Allah shine mahallicin dabara Allah shine mahallicin wayo to saboda haka irin wannan ce wannan shedan ya gaya wa wannan wato mai ibada cewa kawai kuna ganin ka kashe ta ba ga istighfari nan ba to wai ba da garantin in an istighfar bayan an saba Allah zai yafe masa shi sai masa shigo shigo ba zai to wannan mai ibada kawai sai kashe wannan baiwar Allah kuma sai sai binne ta a kusa da wannan wato ɗakin ibada nasa sai binne ta da ya binne ta bayan wasu 'yan kwanaki wannan shaidan a cikin sufar mutum sai ya zo wurin wannan sarki ya ce da shi ka aika zuwa wurin wancan mai ibada na bayan gari wanda ake ganin sa Allah ne wai me labarin yarka ya labarin yarka ka aika masa ina fata masu bibiyan mu za su duba firiya da tafsiri jiz'i na shida jiz'i na ƙarshe kenan shafi na 115 a ciki muke wannan karatun a yanzu muna kashi ne da hausa ya ce ka je ka tambayi magana yanka kenan wannan sarki sai ya turo wurin wannan mai ibada a kan lamarin yarsa sai wannan mai ibada ya ce ai yan nan taka shedanin da yake zuwar mata wannan aljanin wanda yake kayar da ita yake sa ta farfadiya ya zo ya kayar da ita kuma ma ya kashe ta ta mutu sai ce farfadiya ce ta kashe ta sai ta mutu saboda haka wannan wanda aka aika wurin wannan bawa bawan Allah sai ya dawo da wannan labarin cewa ai ta mutu ha ah, to wannan sarki ba sai ya gaskata wancan labari ba na shaidan tunda daman ya ce a jiya tabbayarsa an kashe ta saboda haka shaidan sai sake wato sai ya zo gurin wannan sarki zuwa na biyu ya ce ina mai tabbatar maka ba farfaɗiya ke ta kashe yan ba a dai bincike saboda harga ya kulla tsaya ya ce a dai bincike ba farfaɗiya ce ta kashe yarka ba ba wani abu na farfaɗiya da ya kashe ta shi dai wannan mutum shi ne ya yi mata ciki in ma baka sani ba gara gaya yamma wannan mutum da ake ganin bawan allah ne shi ne ya mata ciki kuma ya kashe ta amma ba zan ce da kai komai ba ka tura masu bincike a kai hada ya kulla ya ka tura masu bincike shi ne wato ka tura masu bincike sai tura masu bincike suna bincikawa suka tono ta da sai ga ta sai suka fito da ita suna fito da ita sai su ga alama cewar wannan ba aljani ne ya kashe ta ba kisan hannu da hannu aka yi mata kisan ƙarfi aka yi mata sai ga labari kamar yadda yake kamar yadda shi shi ɗaɗɗin ya faɗa ga ta da ciki kuma an kashe ta saboda haka zai wannan sarki sai ya tura mayaka runduna mai girma suka je suka kamo wannan mai bauta suka ɗauro shi suka gicciye shi a jikin itacen dabino wanda za su fille masa kansa yan an ce gicewa kamar a ɗaure mutum kamar yadda ake harbe a amirobas ai ana sa su sai an sa duro an cika shi da ƙasa sannan ake harbe irin waɗannan to wannan wata taslibi kenan kamar gicciyewa saboda haka an gice shi a jikin itacen dabino jira ake kawai a kashe shi bayan wasu 'yan kwanaki sai dai shi wannan shaidan sai ya sake bayyana masa da wata siffa kuma sai ya sake bayyana masa da wata siffa amma siffa sunan shaidan ɗin wato al'abayar ba wancan ba haka tashakkuli Allah yana baiwa shaytanu tashakkuli irin wannan kamar yadda yake baiwa aljanu saboda haka sai shaytan ya bayyana gare shi da wani suna daban sunansa wato farin shaytan shine ismuhu al-abyad saboda haka yace da shi to kai birsis wannan bawa mai ibada gashi ka shiga bala'i da waye ba shi a zahiri ba shi je ba shi ba ya jefa shi ya kuma gashi ya zo ya sake biyu wato na bangare sai ce gashi yanzu kashe ka za a yi ga al'amura da zai kasance ba abin da zai fitar da kai kai din nan ba ni na san yadda zan yi abin da za ka kawai kai min sujada kaga cewa kenan idan kai min sujada zan yi duk yadda zan yi in nemi alfarma a gurin wannan sarki ya sake ka ka tafi inda za ka yi to kaga ya gaya masa kenan sai ya ce idan ka yi haka ka yi musu jira daga baya sai ka tuba zuwa ga Allah kamar dai karatun da baka faɗa da kada mutum ya dinga yin jara'a akan sabon Allah ya dinga tunanin idan ya gama gararar masa wai akwai lokacin tuba to mutum ya mutu lokacin da ya kafin ya tuba ba ne babban tashin hankali ya yi. ba ma shi haka ya zayyana masa cewa kawai sai ka tuba ba wani abu eh kai min sujada kawai shine sai wa ɗan sujada ba nan wani shawar islami kafin ba tafi inda aka turo wannan kissa shawar islami ya ce laifuka hudu wannan ba allah allani na farko kaga ya yi zina kuma ya kashe rai kuma ya yi karya kuma ya yi sujjada ga abin da ba allah yana yi zina da ya mata ciki kashe rai ba ya kashe ta karya ma ai ai wa babanta karya ta yi aljanna ya kashe ta bayan shi ya kashe ta sannan kuma karshen babbar matsala ya yi sujjada ga abin da yake ba Allah ba jihar islam ya kawo na saboda haka mai taƙiƙi ya kawo ce wannan kisa ta brisis rahib tare da shidani wato abin da take nufi cikin kwaɗin Allah kamar salar shidani izi ƙalar insani kifar falon ma ka fara ƙalar inni bari umin inni ya kafa Allah rabbal alami wato shi imamul qurtubi a cikin akamil qur'an da tafsirin bagawi a cikin tafsirinsa duka inda suka ciro ta suna danganta ta ga abdullahi dan abbasu allah ya kare daga gare idan aka duba cikin ƙurɗubi da ya kawo a cikin hakamin ƙur'an a jizi na goma sha takwas ne ya kawo wannan jizi na sha takwas shafi na talatin da bakwai bagawi ko ya kawo shi a cikin tafsiri jizi na hudu shafi na ɗari uku da ishirin da biyu imam suyudi ya kawo wannan kissa a cikin darrul maso ko da wasu malaman tafsiri suna ganin kaman bata inganta wato amma tana da shuhud da yawa tana da shaidu da yawa wannan kissa shi sa magabata suke kissan ta babban ibra dai a lura da dan adam yakan iya zama na kirki a ƙarshe ya zama na banza kamar yadda shi islamu zai gaya mana kashe-kashen ɗan adam wato matakai kala hudu ne shi ɗan adam za mu zo gurin to da shi karanta alkur'ani da hadisai da isoshi ibra ake nunawa dan idan mutum ya ji abin da yake ba daidai ba yau kansa kiyamar lele koma kan abin da yake shine daidai sannan a cikin wannan taƙiƙi dai shi imam suyudi a cikin darul mansur juz'i na takwas shafi na ɗari da goma sha 117 yake cewa wato abdurrazzaq ya fitar da shi da ibn rahawiya da ahmad a cikin zuhud da Abdu bin humaid imam al-bukhari ma ya fitar da shi a cikin tarihi tarihinsa da ibn jarir da ibn munzir da imam al-hakim ya inganta kage hanyoyin suna da yawa da ibn murdawiya da imam al-baihaqi da ya kawo a cikin shafal iman daga sayyidina aliyu dan abi talib cewa wani mutum ne yana yin bauta sai suka ci gaba da karanto abin da aka karanta wannan mutumin da yake bauta a bayan gari kaga abin ya samu hanyoyi da yawa kenan ya kawo sai ya ci gaba cewa anna rajula kana ya ta'abbadu fi atin wani bawan Allah ne yake bauta a cikin wato asumiyarsa wa anna mar'atan kana laha ikhwa wata mace tana da yan uwa ba sarki a kawo anan ba kaga an samu ikitilafin ruwaya tana da wasu yan uwa to wannan mata tana da cuta ta farfadiya shine ya ci gaba da kawowa sai san zuciyar wannan bawan Allah ta ɗauke shi shaidan ya zo masa ya ce ya kashe ta kamar yadda karatu ya gabata kuma ya mai yawa dan yawa dan din jada to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake kamar sai da shaidani idan qalilin sadiq fur kai zuwa karshe to Allah tabaraka wa ta'ala cikin wani aya sai ce wato lokacin da dan adam din ya kafirce bayan ya yi sujjada ga shaidan falan ma fara. da ya kafirce ya yi sujjada ga shaidan fala shi ke da ai bukatar shaidan din ai ta biya bayan ya riga ya sa shi a ruwa ya fada ruwa ya halaka sai ce in ni bari umminka ai ne yanzu ba ni ba kai dan sa ta biya kenan dan duk wanda yake so ya halaka ka in ya halaka ka ai muradinsa ya biya mun yi karatu a jiya cewa hatta rikici da yake ci samu da sunan addini da kashe-kashe tashi hankali da yawa sharrin yahudawa ne da kuma sharrin munafukai na cikin na musulmai idan suka gama aiki da mutum suka hallaka shi ai kalin shi kenan ko dai yana rayan su wulakanta shi ba ta shi aiki ba ko kuma shi su kashe shi wannan duk sharri ne daga wato shedan da kuma shedanin cikin mutane to wannan kenan ah, lamma sajada qala lahu khalas ni jawal islam yayin da ya da ya kafirce shi ke ya ci bukatar sabiya don ma'amali fika ni buradi na ya tabbata a cikinka kawai in ya khafu Allah rabbal alamin ni ma tsoron Allah ke kaji shedan wai tsoron Allah yake ba dama ai ita da'awa in ba tabbatar da me da'awa ai ba za a tabbatar da gaske yake ba sai an ga aikinsa ai da yawa mutum zai ɗauko abu lalatacce ne mai sharri sai ya sa wa kansa suna sunan mutanen kirki mutanen arziki ya zaɓo wani suna amma aikinka shi zai bayyana yaya sunan wannan abu yau aikinka ne zai bayyana yanzu don mutum ya fito da siga ta jamala da sunan tafiyarsa mai kyau ce sai zamana a cikin wannan abin barna yake to a barnarsa za a yi la'akari da ita ba sunan abin ba na ta fahimci wannan yanzu don kaga misali mutum ya ce shi masoyin manzo ne ko mai bin sunan manzo ne amma aikin barna ce zalla to waccan awar ta ban lashi. ai da yawa ana sawa abu suna kuma wannan sunan ba shi ke fasar wani abin ba na ga misali a cikin karatuka irin wannan yanzu da hausa akwai wani abu da ake kira sa kafa zabo da Allah mai kafi zago kafi zago babu magi ne kafi zago to tun da an ce ya fi zago saboda girman Allah rike kafi zagon ni kaban laban gwagwa ai da awa ce ko ba da awa ba ce a akwai kafi kaza mako? ko me kafi kaza kuli-kuli ne kawai za a daka ji a za masa wani abu kawai to tun da ya fi kaza ka rike wanda ya fi kaza ni ka ban karas ta shi kenan a cikin kowane abu akwai da'awa ta ƙarya abinda za a yi wa kirari amma ba gaskiya ba ne wani abin ma da hausa ga tsaye za a yi wa abin akasin abin ake zuwa a gaya ma sai a shagalta da sun kuyan wannan abu misali malam dogo waye malam dogo wada ne malam dogo kaga wai maimakon a ɗaya ana fara kawai shi kenan an yi akasin wannan abin don akwai irin wannan da yawa saboda haka dan adam da ji tsoron allah bai san karshen sa yawa shi ne abin da shawar islami yake so ya kawo mana ana don shaidan ya ce yana jin tsoron allah gaskiya ne yana jin tsoron allah munafukai wai zaƙi lahum aminu kama amanan nasu Kalu anuminu kama amana sufa wai zaƙi su dogara da Kalu inna ma na hannu? muslimun haka shaidanu a munafukai suke faɗa idan aka ce su yi aikin kirki kasi su barna a bayan ƙasa su ce a su masu kirki ne za yanzu wanda zai zo da shigar addini ya fake ma da alƙur'ani alƙur'ani amma madamfari ne wani fake ma da sunan sunnar manzala sunnar manzala amma ta damfara ya shigo abu ai shi dan damfara asali yana shigowa cikin abu mai kyau ne ba da za a dan damfara ya zo ma da abin da yake ba shi da kyau ai ba za ka yadda ba yawa ta cikin abu mai kyau ake samun mara kyau Don dan ɗan ya ce inni akhafullah rabbul alamina wannan ba hujja ba bace eh ba hujja ba bace haka shi kansa ɗan ɗin na asali na asali a filin kiyama bayan Allah ya zartar da hukunci yan wuta za su tafi wuta Allah ya kare mu yan aljanna za mu tafi aljanna izinin la, to amma fa kafin a baje shaidan sai ya kira taron gaggawa zai lacca ta ƙarshe haka ne faɗa a filin kiyama bayan an zanta da hukunci yan wuta za su huta yan aljanna za su fi aljanna sai shaidan ya ce duk waɗanda ya yi hallaka ɗin nan kai ku zo sai ya ce duk su zo sai ya huduro in ji Allah wato me zai faɗa wato yake cewa wa qala shaytan lamma qudiya al-amru bayan Allah ya zartar da hukunci in da su fito sai shaytan ya tattaro mutane sai ya hauduro bayan an zartar da lamari sai ya ce to ku saurara kai lacca ba zai hadda sa a cikin qur'ani me ya faɗa yace ce inna allaha wa'adakum ya ku yan wuta ku sani fa Allah fa ya gaya muku gaskiya ya muku alƙawari wa'adul haqqi Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya kuma alkawarin Allah na gaskiya ne amma wa wa'adtukum sai na zo ne muku roman baka na ba ku labarin ƙanzan rege eh fa akhalaftukum kuma gashi na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani amma ba ku sani ni ba da bindiga na zo muku ba ba da kuri da baka ba da wuka ba ba da addaba ba da gariyo ba ba da fate-fate ba fate-fate ba na yakuwa ba ke ba zan yi yawa yawa ba fate-fate wani makami ne wanda ya karansa fate-fate to ba da wannan ya zo ba abinda shirin yake fadawa ɗan wuce kenan ba yake ya ce ni ba na zo muku da wani makami ba ne nisu ɗanin illa an da autukun kawai zuwa ne nake ku zo eh fasta jabtu li ba wani bincike kawai kuka an samu falata lumuni ba ruwana haka zai gaya musu falata lumuni kakko zarge ne. sai ce mai wa lumu an fusa ku zargi kawunu ma ana da hukum kai ku sani ni fa yau ba da wata kara da zan iya maganin ba na da wata kara da za a kama a cin kawo ɗauki ta kaina nake wa ma'antum da musirhi ya kuma fa na san yanzu dai da ufa ɗalibuwar maɗalibu kowa ya ta kansa ai wuta za a shiga ko ya ce ku ta kanku kowa ya ta kansa shi ma ya ta kansa to shaidan ɗin kenan a cikin mutane a duk wanda zai hallaka ka shaidanin ka ne fakana aƙibata huma fakana aƙibata huma annahuma fin nari khalidaini fiha وذلك جزاء الظالمين ظاهر وانا آية da shaitan din wancan da ya hallaka birsis da shi birsis din ne karshen su azaba ko shi munafuki, wanda ya ya hallakar da bayahude hude suma dai nan tasniya ce ko da yake ba iya mutum ɗaya bane amma na an kawo ifradin mutane biyu ne kurum to saboda haka da wanda aka batar da wanda ya bata ɗin Allah ta wa ta'ala yace sakamakon su fa kana huma sai sakamakonsu mai batar da wanda aka batar annahuma fin nari su suna cikin wuta ne khalidaini fiha wato aba masu dawwama ne a cikin ita wuta din da jazaa'u zalimina duk wanda ya biyo ta farki irin wannan haka ne sakamakon waɗanda suke azzalimai shine shawar islam ya ce su mutane kala hudu ne Allah ya kasa mutane kala hudu akwai wanda yake tun azal mai arziki ne kuma har abad mai arziki ne ne abin da ya kawo nan akwai mutane kala hudu wani kaso tun farko masu arziki ne kuma har ƙarshe masu arziki ne kamar suwa kamar annabawa manzanni asalinsu masu arziki ne su. masu arziki ne ina ɗaya labtunsu su ne kafirai waɗanda Allah ya yi su damantin tun azal a cikin kafirci suka taso suka rayu a cikin kafirci suka mutu a cikin kafirci kaga domin kulle shi halaka na zoje ne kenan an fitar da biyu kenan ko yawa sai kuma akwai mutanen da su kuma ɗaya ka san farkonsu a zahiri masu arziki ne amma a ƙarshensu matsayatan lahira ne to kaga kamar irin su birsis yana daga ciki kamar irin su bil'amu ɗan ba'ura kenan suna daga ciki kamar shi kansa shekan ɗin ai farkonsa ne arziki ne ba limamin cikin aljanna ba ne ba shi ke jagorantar mala'iku ba aka yi annaba adamu ya yi gani ya san komai mala'iku suke yi ya ce ba zai ba to ƙarshensa sai ya ƙi kyau akwai kuma ɗaya ɓangaren farkonsu a zahiri ba shi da kyau amma azaliya ta rubuta su masu arzikin lahira ne kamar waɗanda a cikin kafirci aka yi su suka taso a cikin kafirai amma a ƙarshe Allah ya azurta su da kalmar shahada ana samun irin waɗannan shine abin da shehul islam ya kawo Ya ce, annasu ta ƙasa ne. ismun sa'idun fi lubsatin sa'ada wa ismun sa'idun fi lubsatin shaqawa wa qismun shaqiyun fi lubsatin sa'ada wa qismun shaqiyun fi lubsatin saqawa gama wannan a basara yace Sa'idu fi lubsatin sa'ada kal anbiya wa man tabi'ahu Kamar annabawa to wanda suka taso cikin shari'a hum a fil azali wa hum ya'maluna amala al akhirah malabisuhum suada saada masu ada ka iblisa wa birsisa wa bil'am da kamar su bil'am mun riga mun gama ce, yace kullihim kana ya abudullah irin su wasu sun bauta Allah tun a farko kyakkyawan aiki amma a karshe sai zama na abun babu kyau dama shi ma manzo Allah ya kawo hadisi irin wannan ko inna ahadakum yujma'u khalquhu bi batni ummi ila akhir al-hadis ila akhir al-hadis wannan kenan ya ya kawo kuma irin su bil irin su shedan dan كما يندي كان اكتشوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الامم المسلمه مسا النبي عليه الصلاه والسلام الله يكرمه بيان كان مغنى سر يهودا an kama gane sharrin munafukai an ji duk sakamakonsu da masu hallaka da wanda aka hallaka to me ake sai a jawo hankalin al'umma manzo Allah ya wallade ladina amanu ya ku waɗanda tuntune sun yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ku dawoma a cikin tsoron Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat li lallai kowane rai ta dubi abin da ta shirya wa gobanta shi dan adam dama in ya zo duniya kwanakinsa guda uku ne akwai jiya akwai yau akwai gobe jiya me ya faru tun daga farkon annabi adam har zuwa jiyanka jiya ce yau kuma rayuwar da kake ciki ka kuma inda zaka ka tunkara ta lahira to ake so dan adam ya zama a duk lokacin da ya tsinci kansa a wani yanayi wannan yanayin nasa yanayin abin da zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa ko ka kafa wala yake so ya kama Allah tabaraka wa ta'ala ce kowace rai ta kalli abin da za ta gabatar gobe in ana nufin gobe ba ba gobe litinin ba ba yau lahadi ba ba gobe ta litinin ba Allah yana kiran ranar alkiyama gobe saboda ibra wato lura da cewa tana nan zuwa kamar yadda ka san gobe litinin ba ka gobe kiyama take za ta iya zuwa ala ayi halin ja a wufudun min mubar wala mashawar islami a cikin Tun da wannan aya tana nufin zabarar da aikin alkhairi ti yanda za ya zama na al'umma tana karuwa da kai ba tana cutuwa da kai ba kana gabatar wa da kanka aikin alkhairi saboda zuwa lahira ba makawa ita mutuwa dole shi mun sha faɗin wannan shi balarabe sunan mutuwa a gurinsa al tabbas abinda larabawa kafirai suke shakka in an mutu za a tashi wannan shi ne shakkun da suke yi amma ba wani mutum da yake shakkan mutuwa da shi in bai mutu ba ina babansa idan babansa yana nan ina baban babansa idan baban babansa baya nan ina baban kakan kakan kakansa dole sai an je inda mutuwa ka gaje ta yawa tashi suke shakku ai za ta na kunna turaban su zo da wannan suke kokwanto saboda haka tunda aya tana nufin me ka gabatar a aikin alhairi shi ita duniya kamar mutane ne da suke zuwa uh, tafiya fatauci ko neman kuɗi alasibil misali wanda suke tafiya kano tujin da ai ana tafiya neman kuɗi makka ko wadanda suka je suna makka ko suna saudiya za a kira kenan tunda ko da ba a cikin garin makka ba kana kasar saudiya ko a ina kake babbar dabara ga wanda ya san ba garin zama ba ne da ya samu abin da zai samu da ta samu abin da zai samu ta aiko shi eh tun da kada mutum ya fito a camke shi azkara su camke shi sa auno shi tun kafin a auno ka gara ka auno kaya saboda idan aka samke ka auno kana aikalo kana wata miliyar to haka haka haka rayuwar duniya take ka aika kaya ka daura ka dinga kaiwa lahira ita ce rayuwar duniya shine shehu islam ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga wasu larabawa sun zo daga karkara kabilan mudar ne sun zo a cikin tsaraici ma'ana ba su da tufafin sama akwai damuwa ta talauci a tare da su eh, wato amma ga su musulmai wannan abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ga fuskar manzo Allah bai ji daɗi ba a ga musulmi cikin wani irin hali annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya so a tara musu kyauta ta sadaka to sai wannan aya ta sauka ya ayyuhallazina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah waltan zurna sun ma kaddamar ligadi lallai rai ta saurari abin ta kalla abinda ta gabatar dan gobanta liyomi ligadi wattakullah ku ji tsoron Allah inna Allah sabirun bima ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala masani ne daga abinda kuke aikatawa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai su wannan aiki sai wannan ya je ya kawo sadaka aka tara waɗannan mutane kaya na sawa da abinci da abubuwa da yawa kai har sai da aka fuskar manzan Allah tana walwalwal saboda farin ciki Shi ne kyauta ne sallallahu alaihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa ita nara walau bi shiqqi tamara mm-hmm. lalle ku ji tsare kanku daga shiga wuta menene hanyoyin tsare kai daga shiga wuta taimaka wa halitta manzala ya ce a ciyar koda da tsagin dabino ne kai ayyukan alhairi suna da faɗi annabi ya ci gaba walau bi kalimatin ba. koda da kalma kyakkyawa ce wannan hadisi ne wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa daga munzir ɗan jarir daga babansa ya ce wata rana mun kasance a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon rana sai ga wasu mutane sun zo manzan Allah mutane suna cikin tsaraici sun sassanya wato fatu a jikinsu ko kuma a baya suka sa a jikinsu sun rataye ta kubba gaba ɗayansu daga kabilan mudar ne wato kusan gaba ɗayansu daga kabilan mudar ne kai dukkansu ma daga kabilan mudar ne ganin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu cikin irin wannan hali na talauci na wahala sai a ga fuskar manzan Allah ta canja wannan nassin hadisin muke fasarawa saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin waɗannan mutane na talauci saboda haka kullum abin da yake so masu akwai su duba talakawa su taimake su ba sai wani ya roƙe ka ba ya karya billansa a'a mutum daga fuskar sa akan iya gane yana cikin damuwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya fito ya umarci sayyidina Bilal sai na bilali ya sanar da mutane ya yi kiran sallah annabi ya yi sallah ya kai ya ci gaba da ba ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji ya yi wannan su ta koran ba kuma lalai khalaqu min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa واتقوا الله bihi wala به inna allah الله كان عليكم رقيبا cikin suratul nisa'i wannan aya ma'ana ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai kwaya ɗaya wane ne rai kwaya ɗaya annabi adamu ya halitta wa wannan rai kwaya ɗaya matarsa annabi adamu da hawwa'u kenan ta dalilin annabi adamu da nana hawwa'u aka yaɗa mutane da yawa a duniya ku ji tsoron allah da kuke cewa ai muku dan allah kuna magiya dan allah kuma kuna cewa yi muku dan zumunta allah mai kiyaye ayyukan ku ne manzo allah ya jawo wannan aya har zuwa ƙarshen sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanci wannan aya ta cikin suratul hashiri kiza shawul islam ya kawo wannan ya hada da wannan aya wacce ta zo cikin suratul hashiri wato wattaqullaha ya wato ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat dinnan ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo wannan aya kaga shine mahallin shahidin abin da ya kawo hadisin saboda haka annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka mutane suka dinga kawo kuɗaɗe suna kawo dirhamai suna kawo tufafi suna kawo abinci har sai da haka ran manzon Allah sallallahu alaihi ya yi fari faja'a rajulun sai wani mutum ya zo min al-ansari daga cikin mutanen Madina da dauke da abinci hannun zama ya kasa ɗauko wannan abincin ah, sannan mutane suka ci gaba da yin haka aka tara musu kaya masu yawa sai ga fuskar manzon Allah tana bari annabi sai ƙara da wani hadisi yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil wanda duk ya kafa wani aikin alhairi wanda shari'a ta karba ko yana da wannan ladan aikin da adadin ladan wanda suke koyi da wannan aikin da kuma ba za a toye musu daga ladan wanda suke koyi da shi ba to haka ɗaya lamtun wanda ya kawo wani abu na sharri ko yana da wannan sharri yana da zunubin sharri da sharrin wanda duk suka yi koyi da wannan sharrin wato abinda ake nufi mutum ya kalli me ya aikata ake koyi da shi na alhairi shine dalilin wanda zo su ma kan da ligat to duk wanda ya kafa aikin alhairi ya sunanta aikin alhairi to duk wanda ya koyi da shi wannan wanda ya kafa din nasu yana da percentage din da za a shi kwatankwacin abin da duk mutane suka yi sun samu lada goma goma su goma ne kai lada ɗari za a baka in ji zan Allah to haka yin sharri ne haka mutum zai kasance to shi sa mutum ya san me zai kafa wannan hadisi da wannan aya ta isa wa'azi mutum idan yana raye tunanin me ya kafa na alhairi kai dan uwa da aka tambaye ka a ka me ka taba kafawa na alhairi wanda ake koyi da shi idan baka taba yin haka ba to ka je kai tunani ka kafa wani abu na alhairi wanda za a ce an yi koyi da kai an kwaikwaye ka idan kuma mutum sharri ya kafa a cikin mutane to ya kansa kyamu da lema zai kashe wannan sharrar tun kafin ya mutu tun idan ya mutu a kawo ɗansa ko bai mutu ba na shirri ya dinga jin alaɗin shirri a lahira haka ji manzan Allah wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne wanda imam muslim ya kawo shi kuma shi mutum ya dasa shirri idan ba mutane suka je suka yi sharrin da za a ba su zunubi goma goma in sun kai su goma zunubi ɗari za a kai masa lahira shine wal tawzanu sun ma qaddimal a cikin kitabun zakati ma musulun ya kawo wannan babun nan na zabarar da mutane a kasar aikin sadaka ko da da tsagin dabino ne ko da da kyakkyawar kalma ce manzo Allah ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaka kyakkyawar kalma sadaka ce ah, kuma sadaka tana tsare mutum daga shiga wuta imam muslim a cikin hadisi na 1691 ya kawo wannan akwai al'umma da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su wallahi idan ba alhairi suka yi ba ba jin daɗi eh, idan ba su bayar da alhairi ba ba su ciyar ba ba su kaza ba sai su shiga cikin takura ko kuma wanda an Allah ya ba su mammako ne su kankami ne kankamu ana kira su mammako mai mammako ko a cewa ne yana da mammako marowaci kenan wata lada tana cewa kankamu ba su kankamin kamora kenan ba su kankamin kamora wato furar danko ne a shekarar damu amma ba a samu ta kurba ba saboda bala'i Allah ya raba mu da irin wannan zuciyarka ta fari a ƙaru da kai mutane su ginu da kai su kafa alhairi da kai ka kafa masa alhairi in kai haka ka huta su turawa wato da yake ba tauhidi ne da su ba ajalin mutum in ya zo mutum mutuwa yake amma shi bature wai a fahimtarsa cewa duk mutumin da yake yin alhairi ya bayan nan ya bayan nan ya kafa alhairi na wai tsawon kwana wai dadewa yake a duniya baya mutuwa da wuri eh, shi abin da hoto ya dauka ke to wato musulunci ya kafa mana wannan duk mutumin da ya saba wa kansa hidima a cikin al'umma in bai wannan hidimar ba zai ji duk baya jin daɗi mun taba zuwa wata ziyara a wani gari wanda ba sai na ambaci garin ba akwai wasu family wanda alhairi suka saba yi to alhairin kuma abinda za a yi alhairin babu to saboda babu kawai kuka kawai suke su tun da sun tuna suna yin alhairi to kuma babu abin yin alhairi sai kuka saboda sun saba yin haka kuma wannan al'ada ce kamar yadda muka faɗa a karatukan baya duk mutumin da yake gina alhairi to ko da ba musulmi bane Allah sai ya tabbatar masa da alhairinsa sai Allah ya kare shi daga cikin wasu abubuwa to balantana kuma a ce kana yi ne a cikin tutar musulunci shine wato walter zanen sun ma da legadin yanzu da ni ake da kai ake kowa ya tunanin me yake yi don gobe kada ka zama cinye yanzu ɗan gaggawa wato gaggawa ɗan duniya na yanzu kawai tun a tasha ka cinye guzarinka ka zama kuma tafiya ce ta shekara dubin dubata ka yi tunani mai ka aika lahira waltan zonar sun makar da mallagan aile yau mulkiya ta kullaha inna la biyu ne ta amalu shi ne abin da malama shi wani islami kawo ga hadisin nan mangan magana allah ta baraka wata ala ya ce wala ta kunu kallari na nasu fa an sahum an fusahum kula ika humul fasiku tun da an kira muminai su kafa aikan alhairi tun a duniya su aika da shi lahira su dasa mutane akan aikin alhairi to sai aka yi aka ja hankalinsu kuma wala takunu kallazina nasullaha har ku zama kamar waɗanda suka manta da Allah ai suka bar Allah kenan suka bar ambatan Allah suka bar hidima a cikin janabi na taimaka addinin Allah fa ansahum anfusahum sai ya mantar da su kawunansu wanda ya san Allah ya san kansa wanda bai san Allah ba bai san kansa eh, idan bawa ya manta da Allah kenan Allah sai manta da shi ma'ana Allah sai ya bari shi wanda ya bar Allah Allah sai bai shine ta abu ilallahi ha'i a rubuka bai shidda shi Allah baya mantuwa yi saboda dai a yare ne don ka gane da mantuwa din in ka bar lamarin Allah Allah sai baka amma in ka kula da Allah sai Allah ya sanar da kai shi sai ka manta ma da kan naka Allah ka sani wanda ya san Allah ya san kansa duk wanda ya san Allah ya san Allah ne komai da ikon komai ya san gajiyawa kansa to ya san kansa ba komai bane daman sai ba kai za ka yi amma dai da kai to ba za ka je ko ina ba daban dai ka kalli kanka to ba to shi kira in dai akwai ka to shi kenan dalalun bi zati layi aini hidaya in ka bace sai ka rayu amma dai ga ka to za ka rayu sai in ba kai za ka rayu haka haka halara take yi amma idan ya zama da kullum kana da wayo kanka kake gani kanka kake gani babu inda za ka je kamar amfanin gona ne duk abin da ya ga amfanar da mutane sai da abin ya kare sannan ya dawo sai babu ake samun akwai eh, amma dai akwai ka to shi kenan ba kai amma in ba kai to akwai ka an gane ya yi in ka koma gudun masu agric agric eh, science ko agric culture masu noma idan mutum ya zuba masara ya binne masara a ƙasa ko gero ko dawa in dai wannan dawa tana nan a dawa to ba za ta amfana da kowa ba sai ta riɓe tukuna sai babu ita ta zama rubabbiya ta fito ta yi ganki nan da 'yan wasu watanni sai ta fitar da kwaya ɗari amma in dai ba ta fana'i wallahi ba za ta yi ba ba ka ɗan adam yake sai ba kai za ka rayu wallahi an gane aiko al-insanu an tabbata Allah kana kadara fa illam takun tara yawa to wannan shine a takeice kowa ya je ya kansa wannan yawa inda so ba wayo ko shine abin da wato fa an samu an gusa sai Allah ya mantar da su kawunan su bai san kansu ba wanda bai san Allah ba bai san kansa ba kana gani kai kai kai kai <laughs> wato kawai kana ganin kanka ka san Allah ba dai mu ci gaba kawai shine an tuqaddimu laha khairan ku gabatar da alhairi ga kawunan naku ulaika humul fasiquna waɗanda suka ki kulawa da lamarin Allah su ne waɗanda suke fasikuna masu fita daga cikin da'irar ban Allah Allah tabaraka wataala ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul fa faizun la yastawi ashabun nari da yan wuta da yan aljanna ba za su zama daidai ba ba bane eh qul hal allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma albab ai da wanda suka sani da wanda ba sani ba za su daidai ba wani mai waka na ta da mai kyauta da mai ruwa Allah bai su daidai ba da malami da jahili Allah bai su daidai ba da dan wuta da dan aljanna ba iri daya bane yawa shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna wato ashabun nari wa ashabul janna la yastawi da yan wuta da yan aljanna ba iri ɗaya bane ashabul jannati yan aljanna humul faizuna sune masu samun rabo Allah ya samu daga cikin su to ka san ai kirarin ma da ake mun kenan kafin da aka yi mun kenan na aljanna ko Allah ya yi ba ni na sa kai na ba ai ba zan ce a'a ba ko kuwa ai wani ya bugo waya mana wani program wai ana ce ma dan aljanna kala kala na ce a'a ni ba ni na sa kai na dan aljanna ba yara ne kuma ni ba mahaukaci ba ne a ce man dan aljanna ce ni dan wuta ne ni mahaukaci ne a iya karshen lamarin ce Allah ya sa haka kawai yauwa gaba ɗaya mu gogwa yauwa su zo da haka wato Allah ya ba mu aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗi irin matsayi da Allah ya baiwa alqur'ani da girman alqur'ani wanda al'umma suna karanta alkur'ani amma wasu masu dubai da bai san abin ake bada ciki ba Allah ya ce to wannan alkur'anin fata a kan dutse aka saukar da shi da dutse aka bai wa ji da gani da motsi irin na to in aka karanta masa alkur'ani dan da kewa zai bindiga amma kai dan adam kai mu dubus a karanta ko kuka ba ka yi kiri da kai Allah ya ce لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن da a ce mun saukar da wannan alkur'ani ala jabalin akan dutse fara'ahu jibrilu da a ce malaika karanta wa dutse wato wannan alqur'ani a ce a saukar da alqur'ani akan dutse Allah tabaraka wa ta'ala ce lara'aitahu da ka ga wannan dutsen khashi'an yana mai tsoron Allah mutasaddi'an mai cewa saboda mai min khashiyatin layi saboda tsoron Allah shi dutse da shi a karanta Qur'ani bindiga zai amma dan adam ana karanta masa sai ga yana ta hayaniyar zama kawai yana ji kamar hira ma ke masa shaidanu ko kan ce aljanu da suka halarci manzan Allah yana karatun alkur'ani ca suka jama'an mu ku yi shiru aljan fa wai zaramna ilayka na qur'anul jinni yasmi'unal qur'an Allah mahadaruhu qalu ansitu to Allah yake da ya ka sauka wallahi da sai ya ji tsoron Allah ya yar diddige saboda tsoron Allah wa tilkal amsalu irin waɗannan misalai ko da diribu halin nasi muna buga su ne ga mutane la'allahum yatafakkaruna dan su yi tafakkuri alqur'ani ba wasa bane shine shawar islami anan mun koma baya ah, mun karanta eh, nassin ne amma yace qara ahu jibril malaika jibril ya karanta alqur'ani ya karanta waɗannan ayoyi ko ba a yadahu ala rasi sai jibril ya dora kansa da hannunsa akan kansa saboda jibrilu yana zuwa manzan Allah da sigar mutane ne akwai wani kyakkyawan balarabe ana kiransa dihiyatul kalbi shine yake wato da wannan sifa jibrilu yake zuwarwa manzon Allah lokacin da ya karanta waɗannan ayoyi saboda waɗannan ayoyi lau na zanna hazar ƙur'ani zuwa ƙarshen wannan sura suna da asararai da yawa akwai asararai da yawa da Allah ya ajiye a ciki kuma manzo Allah ya bayani bayan Allah sun yi bayani jibril da ya dora hannunsa a kansa da ya karanta waɗannan ayoyi na ƙarshe wa da biyu sallallahu alaihi wasallama kama fa'ala shi ma manzon Allah sai dora hannunsa a kansa ƙala, manzon Allah ya ce man qara hadhihi al-ayata ila akhir sura daga lau'an anzalna ko lawan anzalna kana ce lawan anzalna ai da warshu muke magana ko lau'an anzalna kuma muna magana da hafsu ne ko to wanda ya karanta daga lawan zanna zuwa ƙarshen sura ko lawan zanna zuwa ƙarshen sura in ji manzan Allah duk mutumin da ya karanta waɗannan ayoyi wa da an yadahu ala rasi yana mai ɗora hannunsa a kansa fa inna Allah ya kuruju min jasadihi kullu illatin duk cutar take jikin mutum an rasa kanta an rasa gabanta an rasa baya an auna an auna wanda ya karanta sai Allah ya fide shi maganin samun lafiya ne in ji manzan Allah eh in ji maza Allah kulla illatin la yakunu fi jasadi maradun illa shafawallah ba wata cuta za za su shiga mutum abinda ake nema da kai imani ka ɗora hannunka a kan kanka ka karanci lawan zalla zuwa ƙarshen aya zuwa ƙarshen sura illa shafahullahu kowace iriya cuta ce in ji annabi muhammadu wallahi sai allah ya ba mutum lafiya illa sam in ba mutuwa ba mutuwa ba makawa kullu nafsin za a kafin mutu amma in dai ba mutuwa ba sai an samu lafiya haka imamu shuɗi ya fita a cikin darul mansur daga kadibul bagadadi a cikin tarihin nan nasa yake cewa an ba'ana abu mu'aib abu mu'aib ya ba mu labari al shima shi ma an ba'ana abu dayyib muhammad bin ahmad eh, bin yusuf an eh, bin ja'far al-maqri al-bagadadi yu'rafu bi ghulam bin shambus shambus wa ce an ba'ana idris idris ya bamu labari dan abdul karim al kala yace qara'atu ala khalaf mala khalaf na karanta wannan aya ko ayoyi na ƙarshen suratul ashir a gabansa falamma balagatu hadhihi al aya ina zuwa daidai wannan aya lau an zanna hazar ƙur'ana ala jabalin ɗin nan da nazo. zo ƙala sai malam halab yace. ba a yarda ka alara a cika kai ɗora hannunka a kanka wani sirri ne daga Allah daga jibrilu daga manzan Allah ɗora hannunka a kanka Fa'in ni, qara'atu ala sulaim na karanci wannan ayoyi a gurin sulaim lokacin da na zo wannan aya sai ya ce daga hannuna ɗora a kaina sai ya ce min shi ma ya karanci waɗannan ayoyi a gurin malam a amashu da ya zo daidai wannan wurin malam amushi shi dora hannunsa a kansa sai dora shi ma malam amushi ce ya karanta a wurin yahaya dan wasa da ya zo daidai waɗannan ayoyi ce dora hannunsa a kansa shi ma malam haya ce ya karanta ne a wurin alkama da asuwa da suka ce da shi ya dora hannu haka dai hadisi ne musalsili wanda yake wana daga wana daga wana suka ce dora hannuna a kaina suka ce fa inna qara'ana mu ma haka muka karanta muna karanta wannan ayoyi ala abdullahi a gurin abdullahi dan mas'udi kenan masanin qur'anin nan na gaban manzon Allah falamma balagana hadhihi al-aya da muka karatu wannan ayoyi muka zo daidai na a gurin abdullahi dan mas'udi kala sai ce mana ba'a aide kuma ku dora hannayenku ala ru'usi kuma akan kawo fa inni qara'atu ala nabi na taɓa karanta waɗannan ayoyi nima a gaban manzan Allah ji Abdullahi dan Mas'ud ma balaga to hajil aya da nazo wannan aya qalani sai manzan Allah ya ce da ni ba aya da ka dora hannunka a dara aska akan kan fa inna jibril lamma nazala nima malaika jibril yayin da ya sauka bi hadu waɗannan ayoyi ilayya gare ni qalali haka yace mun ba aya da ka alara suka dora hannunka akan ka fa inna hashifa'u waɗannan ayoyi law anzala zuwa ƙarshe waraka ce min kulli da'in daga duk wata cuta illa samu in ba mutuwa ba samu almutu wannan yana cikin addarul musu jizgi na takwas, shafi na 121 wannan magana ɗaya kenan daga cikin asararan da lanzala ta tattaro kuma ga lokaci ya cin mana dole mu tsaya a nan. gobe za mu ci gaba akan menene asararan waɗannan ayoyi ta tattaro asararai da yawa yana da kyau yan uwa su dinga zuwa da wuri don mun yi bayani wucewa za mu sai ba rikodin kuma za ka duba ba da fatan abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya fi mana waɗanda suke zuwa ake istiraki da su ake raya wannan guri daga nesa da kusa mazajen su da mata ya manya da yara Allah ya mana albarka gaba daya farmar sayyidina rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulika wal da lima sabaqa nasir al-haqq bil wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله